wani الحمد لله منزل الكتاب ومديري الشهاب وهدم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء amma ba a dukkan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna shashi daga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa da wa sallam 1446 wanda ya daidai da 16 ga watan uku shekara 2025 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan allah ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira wanda aka ce ni a wannan littafin allah ka ba mu ikon ni na bari kuma wani roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon bari kafin in shiga cikin karatu akwai wani abu da nake ganin ya kamata in yi tsokaci a kansa a wannan matsalar ita ce a daidai lokacin da ake ganin cewa farashin abinci yana sauka to mutane suna kuka da wani abu ya kamata a duba kukan saboda a samu abin da ake ce masa balas sai a yi adalci wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu ta'ala ya ce mana was samaa rafa'aha wa wada'a al Allah ya ajiye ya daga sama sannan ya kawo ma'auni ya ajiye ya ce mana Allah ta daga mizan kada mu kuskura mu wuce gona da iri akan ma'aunin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye da kuma inna Allah ya kuma an tu'addu al-amanati ila ahliha ku shakka babu cewa wannan ramadana da aka zo kusan ga mafi yawancin mutane a Najeriya wannan shine ramadanin farko da aka zo ana shiga ramadana aka ga farashin abinci ya kare ba daɗewar haka ba mamaki ana siyan buhun masara dubu tamanin da wani abu amma sai ga bana ana shiga ramadana buhun masara ya dawo kusan naira dubu arba'in da wani abu wannan abu ne da ya kamata lallai 'yan ƙasa suna buƙatar su samu sauƙi ta kowane yanayi haka masu burin bari su sai abinci don kawai mutane su shiga wahala kaga wa raddallahu alladhina kafaru bi na? lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina Kitala? amma daga ɓangaren ita gwamnatin tarayya shine akwai abin da kuma ya kamata a dawo a duba shi din wannan abin kuwa shine kun shakka babu gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙari a wannan bangaren a wannan shekara na buɗe dama wasu kayayyakin abinci su shigo ƙasar saboda 'yan ƙasa su samu sauƙi kuma muna roƙon Allah wannan sauƙi Allah ya ci gaba da dawwaman mana da shi a wannan ƙasa. da gwamnatin tarayya ta ba da wannan damar aka shigo da ababen abinci saboda mutane su samu sauki to ta ɓangaren waɗanda suke noma to dole sai an dawo an duba wani abu shi ya sa za ka ga ɗaya daga cikin babban arzikinmu a ƙasar nan a yankin nan na farko shine Allah ya taimake mu a zauna lafiya idan an zauna lafiya to daga nan ne duk wata harka ta arziki da za ka gina sai ta zama tabbatacciya ce shi yasa ko ga kullum muna ka addu'a cewa inda aka fara samun sauƙin nan Allah ya sa sauƙin nan ya tabbata inda sauƙin nan bai zo ba Allah ya kawo sauƙin nan ko shakka babu gwamnatin tarayya da yadda aka yi wannan tuwajibi ne a dawo a duba ɓangaren abin da ya shafi wato manoma shi ne yanzu babu masara ya kare ba kusan kuɗinsu ya dawo rabi a kuɗin bara saboda damammakin da aka bayar to haka ya kamata duk abin da kuma ake shigo da shi wanda yake da alaka da abin da mutane za su siya don su su yi noma da shi ma gwamnatin tarayya ta bi dukkan hanyar da za ta bi don karya kuɗin wannan abu tun daga abin da ya shafi na farko shine takin zamani ko shakka babu a baran kafin damuna ta zo na san gwamnatin tarayya ta yi iya kokarinta mun shigo da takin zamani wajen ba gwamnatoci a matakin jihohi sannan kuma duk mutumin da yake munsifi mai adalci ya san cewa gwamnatin tarayya tana iya kokarinta tsakaninta da gwamnatocin jihohi wajen ba su abin da yake na haƙoƙinsu ne yasa ba wani gwamna da zaka ji yana kuka sai dai kukan ganganci cewa akwai wani haƙƙi da ya kamata gwamnatin tarayya ta bayar nasu wanda ba ta ba su ba babu wannan kukan haka ba ma tsammanin cewa wannan abu ya kamata ya zama su gwamnatin tarayya yadda ta buɗe ta ba da damar abinci ya shigo ya ƙasa tun daga takin zamani da yake da alaƙa da manoman in ana so a yi balan a buɗe hanyar shi ma ya karye da ababen da yake da alaƙa da noman don sauƙin ya ci gaba da tabbata don ba da misali in kuma gwamnatin tarayya ta turo takin zamani ta ce a raba duk gwamnan da ya raba takin a matakin jam'iyya to a zalimi kuma wallahi ba so yake a ci gaba da samun sauƙi ba da haka muna kira zuwa ga gwamnatin tarayya kuma mun san cewa wannan sakon namu zai je duk inda ya kamata je lallai hanyoyin da aka bi aka ba da dama aka shigo da abinci to su kuma waɗanda suke noman nan ya kamata a tausaya a duba shine abu hanyoyin da za a bi farashin takin zamani idan yanzu suna siyan sa naira dubu arba'in ne shi ma farashin sai ƙasa ya dawo dubu ashirin ko ƙasa da haka don samun sauƙin mutane zan ba da misali yanzu a matakai na wato jam'iyya tun daga jiha ƙaramar hukuma da kuma ainihin wato gundumomi idan aka dawo mataki na gundumomi za ka iya ainihin wato ganin har zuwa abin da ya shafi rumfunan zaɓe idan yanzu kamar yanzu cikin garin gusau jihar zamfara tana da lokal gamman guda sha hudu cikin gari nan gusau tana da alaka da lokal gamman guda guda shida aka ce aka ne hudu ne lokal gamman nawa hudu central zamfara eh, tana da alaka da lokal gamman guda hudu idan aka ɗauki central zone waɗanda suke da alaƙa da cikin garin gusa kaga akwai raguwar lokal gamman guda goma a wajen gari to tsakaninmu da allah idan yanzu akwai rumfar zaɓe a nan mu ɗauka cewa tana da mutum ɗari biyar sannan a tafi ƙauye a kuma ga masu ita inda galibin mutanen da suke alaƙa da noman shi aikinsu to in an tashi adadin mutum ɗari da ke cikin gari waɗanda aka san suke da alaƙa da noman a ba su taki mutum ɗari hudu da ba su da alaƙa da noman a haƙura a je a ba mutanen ƙauye mutum ɗari biyar ko ɗari hudun da suke da alaƙa da noman amma yanzu an zo misali an ɗauki buhu goma in a rumfa ne an bayar a nan mutum tara ba su da alaƙa da noma watakila ɗaya ne a ƙauye kuma in an ba da uh, buhu goma mutum goma suna da alaƙa da noma ko mutum tara to kiyaya yaya za a yi a ce an samu balas a irin wannan ba yadda za a yi a samu balas da haka mu a irin wannan ana iya zuwa za ka ga an zo raba abu irin wannan na al'umma kana iya ganin wani kwamishina ne ko na jam'iyya a rumfar zaɓe amma kana iya ganin wannan abin da ya kamata a rabawa mutane shugaban da iya ya ɗibi wani kaso mafi adali ya zabtara haka mu kiran da muke zuwa ga shugabanni tun daga kan gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi idan suna so wannan saukin da aka fara samu ya tabbata wannan kukan da su kuma manoma suke daga nasu ɓangaren yayin da suke ganin sun noma abinci a daidai lokacin wani abinci ya shigo sun sai takin zamani da tsada ya kamata abu duk hanyar da za a bi da kayan noman da ake shigowa da shi da takin zamani ita kuma gwamnati ta bi hanyoyin da za ta bi don ci gaba da karya su don wannan sauƙin ya tabbata mu wannan shi ne kiran da muke yi kuma Allah subhanahu wata'ala eh a ba jihar zamfara nake nufi ba a'a ina nufin gabaki daya gabaki daya arewacin najeriya ƙasar inda yake da alaka da noma Yauwa ka san wani lokaci tunanin mutane sai a hankali ba jihar zamfara nake nufi ba gaba ɗaya kasar nake nufi inda yanzu jihar mu ta kaduna tana da alaƙa da noma ba na wasa ba musamman yankin birnin gwari yankin su giwa sunan suka wuri da wasu abin nan kano za ka samu akwai irin wa'annan guraren jigawa wanda bincike ya nuna cewa inda za a samu zaman lafiya a yankin arewa sannan a zo a zamanantar da noma to adadin abin da zai dinga samun wani mutane na aikin yi da waye ba su da iyaka yanzu shekaran jiya ai kun sani cikin kwanakin na akwai dan uwana da ya zo na ci uban da babana da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya a garin da na taso a da kullum mutane gode ma Allah ne ma sai ni na san duk girman garin billahi ladi na san adadin mutanen da suke da mashin sannan a garin gaba ɗaya na san adadin mutanen da suke da mota in na ce maka adadi gaba ɗaya da wane da wane da wane an san su suke da mashin a garin takaitattu ne amma yanzu ba maganan mashin ake ba hmm. ba maganan mota ake ba mutane an riga an wa. an wuce wa kuma duk samun irin waɗannan ababe na harkar noma da aka zo kullum ake buɗa sai zaman arziki kullum yana shigo wa yana shigo wa mutane ko muna roƙon Allah ta'ala ya ba gwamnatoci ikon yin abin da ya dace a wannan bangaren Allah ya sa mu dace jiya mun ɗauko tasirin la tajidanna a shaddan nasi dawatan akwai gaba ta ƙarshe da take da muhimmanci wacce ba mu ƙarasa ta ba da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu ƙarasa ta shine akarmaka Allah bismillah la tajidanna a'udhu billahi na shaitanir rajim yace mana la tajidanna wallahi za ka samu ashaddan nasi mafi tsananin mutane adawatan wajen gaba da nuna kiyayya lillazina amanu ga masu imanin al-yahuda wa shi ne lamba ta ɗaya wala tajidannahum wallahi za ka same su aqrabahum mafi kusancin wato masu imani mawaddatan lillazina amanu allazina tsarin inna nasara Allah sai ya ce zalika bi anna minhum qissikina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun idan ka haɗa da wannan ayar da ayar da za ta biyo ba za ka samu Allah ya faɗa maka sababi guda hudu da yasa wannan abin ya faru a cikin wannan ayan akwai sababi guda uku fakar bin razi da ya zo sai ya ce shi ilam ka sani annahu ta'ala lamma zakara min ahwali ahlil kitabi ka sani Allah yayin da ya faɗa maka halayen ahlul kitabi min al-yahud wan nasara yahudawa da kiristoci ma zakarahu wato zakara fi hadhihi al-aya abinda Allah ya ambata sai ya ambata maka a cikin wannan ayar cewa annal yahuda ba yahude da take gani fi gayatil adawati ma al muslimin ya kai ƙururuwa ƙarshe wajen gaba da musulmi da sami ka san abinda ke faruwa a Palestine bai kamata mamaki ba bai kamata ya baka mamaki ba walidhalika saboda hakan ne ja'ala ja'alahum qurana al-mushrikina Allah ya sanya su abokan haɗin mushrikai fi shiddati wato al'adawaci wajen tsananin gaba bal nabbaha ala annahum ashaddu fil adawati min al-mushrikina min Sai eh, wani bangare ma Allah ya nuna cewa sun ma fi mushrikai muguwar gaba akan addini annahu qaddama zikrahum ala zikril mushrikina wannan dalilin yasa kaga Allah ya fara gabatar da ambatan su lamba ta daya kafin a ambatar maka mushrikai wala amri Bakar bin Razi yace na rantsi da Allah innahum kadalika wallahi yadda kaga Allah din ya faɗa wallahi haka magana take dan Allah ba zai yi magana ba kuma wallahi ta zama ba haka ba shi yasa buwaye ga misali wasu ba su yi magana ba Allah ya ce sai sun faɗa ko ba su ta su Allah ba su ce ba za su faɗa ba dan Allah ya karya kuma ana nan ana nan din sai kaga sai sun faɗa to shine sai yake cewa ya tabbata manzon Allah ya faɗa cewa ma kala yahudiyya na bi muslim illa amma bi kasmi ba yadda za a yi yahudi guda biyu suke banta da musulmi a sai sai sun yi tunanin ya za su kashe shi saboda muguwar gaba da kiyayya Su yace wa zakara Allah ta'ala annan an-nasara aliyanu a rikacin minin yahud su kuma suna da taushi akan yahudu wa aqrab ila musulmi na minhu sun fi kusanci akan musulmi sai ya kawo cewa to nan akwai matsala guda biyu matsala ta farko ita ce wacce abla dan abba da sa'id bin jubair da aqa da siddi suka faɗa cewa Allah ne yace zalika bi anna minhum istisina shine zalika bi annahum qalu inna nasara shine ana nufin cewa annajashi wa qaumuhu alladhina qadimu min alhabasha wa inda suka zo daga habasha wajen manzon Allah wa amanu bihi suka yi imani shi wa lam yurid jami'an nasara ma'a zuhuri adawatihim lil ba a nufin dukkan kiristocin da waɗanda ya bayyana gare su wajen kiyayya da musulmi mazhabul yahudu annahu yajib alayhi to shine sai yace wasu malamai sun ce su kuma mazhabar da yahudi annahu yajib alayhi isalu sharri su wajibi ne kullun ya zai ta sadar da sharri zuwa gare ka ila man yukhalifuhum fid din da wanda ya saba musu a cikin addini da ayi tariqin kana ta kowace irin hanya An dai ka saba musu addini to kullum tunanin kake za su kulla maka shari kuma ba suna nan in kana bibiyar abubuwan yahudawa za ka ga wai bai ba yahudi har da bautar Allah ba kaga sun je suna ana karanta a taura ana Allah za ga musu kuma wai ka ga wani lokaci ko yaƙi ya taso wai an tare ana karanta a taura bayana tawassuli da ita Allah ya kawo ɗauki ba yahudi sai yake cewa a fa'in qadaru alal qatl fadaka in sun samu dama su kashe ka to za su wannan fi komai sauƙi wa illa in ba su damu dama ba fa bi gasbil mali to za su kwaci dukiyarka ko bi sharika ko su safe ta ko bi nau'in min al makari wal wal hila ko da kowane irin makirci da dabara saboda su a gurin su sun faɗa sun ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil mm. sun ce in dai kai ba bai hude bane in sun ci kudin ka sun ci banza ko lahira aka ji ba abinda Allah ne wannan ita ce aqidar bai hude sai ce wa amman nasara amma su nasara fa laysa mazhabuhum zaka wannan ba shi bane tsarin mazhabar da suke kai bal al'iza izau fi dinihim harama asali in mutum yana kan addinin za ka samu cutar da wani gare shi ma haramun sai ya ce fahada uwa wajihu tafawuti wannan shine bambanci ta fuskar dalilin nesa daga Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu sai ya ce matsala ta biyu al maqsud min bayan hada tafawut dalilin nesa kaga Allah ya kawo wannan bambancin tafsifu amrul yahudi ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallama dan a sauƙaƙa wa annabi an dai waɗannan mutane ka yi a hankali rabu da su kawai hallan da ya halicce su ya san zuciyarsu shi ke faɗa maka waye su to shine sai ibnu ashu a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace wa zakarar mushirikina Allah ya ambaci mushrikai ma al tare da yahuda li munasabati istima'il fariqain ala adawati al-muslimina saboda dacewar bangarorin guda biyu akan gaba da musulmi ai gaba ce ta janyo shekara goma sha uku daga ƙarshe aka zo aka zauna a darin naduwa aka ce a yi mitin matakin ƙarshe ɗayan uku وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك aka ce ɗayan uku ko a kama annaba a kashe ko a kore shi daga gari ko an samu dama a ɗaure shi abinda aka yi kenan to shine sai ce faɗa da allafa Allah ya haɗa bainal yahudu wal mushrikina ko kuma ya hada tsakanin mushrikai da yahudu bugdul islam kin musulunci al yahudu lil hasad ala maji'in nubuwati min ghairi su yahudawa suna tsammanin idan Allah zai turo annabi ya turo cikin su ina mun ba mu manta ba annabi Isma'il yana da ayya guda biyu annabi Ibrahim akwai Isma'il akwai Ishaq Ishaq kuma shine Isra'ila da haka Allah yake kiran su ya bani Isra'ila amma dan ku gane mutanen banza ne kun san ko ruwa in za a sha yadda waɗannan kabilun suke guda biyu in istasqa Musa li qaumihi fa da dari kun mai san fajarat minhu ta asharata ne dole sai idan ruwan ya buɗe ya zama gida goma sha biyu saboda wannan kabilar da wannan kabilar kowace yin ana son zaman lafiya gida goma sha biyun nan to ai mata mashayarta ta je ta ɗiba ta sha in ba haka ba akwai matsala mm. to suna nan suna tsammanin Allah zai turo annabi na ƙarshe daga zuri'ar annabi ishaqa shi kuma Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u uwa yasta'u Allah shi ke halitta abin da ya ga dama ya zaɓa. sai ya ga annabin ƙarshe daga zuri'ar annabi Isma'il zai ɗauko shi su kuma hassadan cewa annabi ya zo ba daga ɓangaren zuri'ar annabi ishaq ba shine dalilin da yasa suka ga za su bi shi ba wal mushrikuna su kuma mushrikai lil hasad ala an sabaqahum al muslimuna bil istila'i ila ad-din al haqqi wa nabl al batil suna ganin cewa dan mai musulmai suka riga su in shari'a ce ya za su kama ta da yin watsi da addinin gaskiya to wannan shine abu na farko to sai Allah ya ce zalika bi anna minhum qissisina wannan ya faru saboda akwai al aka kawo za ismul ishara mabmin halas sukuni allamu lamul bu'ud al-kafu kafu al-khitab da haka wannan ismul ishara mabniyin fi mahalli raf'in mubtada bi harfu jarrin anna wato harfu nasbin wa tawkidin wa masdari minhum sai zamanto wato a wannan minhum din sai zamanto aljaru wal majrur muta'alliqan bi mahdhufin khabar zalika wa minhum muta'alliqan bi mahdhufin khabar anna al muqaddam sai zamanto istisina ismu inna ne mu'akkar mansubun علامة نسبه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر السالم ذلك بأن منهم كسيسين to alƙissisina alƙissu shine mufradin shi akan ce rajulul dini inda nasara war an arrahib rajulul dini nasara zahiri fi dunya wannan malami wannan kuma bayan kasancewarsa malami wanda ya kai makura gudun duniya shi yasa kaga Allah ya ce zalika bi anna minhu qissisina akwai malamai sannan akwai wanda bayan malanta a cikin su da kuma sun kai makura gurin gudun duniya da aka kistisi na jam’u kistin ƙwahuwar mubalaga ƙismul fa’il ala wazani fitilun bi kisirin fa’i wal aini ta wa asluhu min tasasa a idan atba'ahu wa ta idan ya ba abu yana neman sabin lairi wasu mil kistisi bi dalika lake tabbu ihi alayhi hmm. ana kiran su ana ce musu kistisi na saboda ƙoƙarin bin da suke ainihin wato ilimi ta aka kira su haka sannan wal ba'u fi qawlihi bi anna min muqassisina ba'u sababiyya ba'un ce ta sababi zalika bi anna minhum ba'un din saboda daga cikin su akwai al-istisina war ruhban sai zaman to tufidu ta ta'adidi da ka jumla ta zalika bi anna minhum istisina war ruhbanan jumla ce ta ta'adidiyya Allah ya faɗa maka dalilin da yasa haka ya faru shi yasa fakhruddin razi ya sake yin wata magana doguwa yace summa zakara ta'ala sababa hada tafawu Allah sai ya ƙara faɗa maka dalilin bisa kaga Allah yana cewa gara su da mushirikai da yahude qala zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbiruna fil aya sai ce mas'alatan ba ta girman kai a cikin aya akwai matsala guda biyu yace al'ula illa su hada tafawo menene dalilin da Allah ya kawo mace gara su sai ce annal yahuda maksusu na bil harfi shadidi ala duniya saboda bai yahudi ya kai makura wajen kwaɗayi a kan duniya kuma wannan dama ita ce cutar da annabi ya ce za ta samu al'umma kun kuma ya same ta to ta shiga uku hmm. kuma dama ai mun faɗa annabi ya ce da ya ci yanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila hazwan na'al bin na'al duk cutar da bala'in da ya zo musu wallahi sai ya zo musu kamar takalmi kafar dama da kafa hagu yadda ka gaba yahudi babu abin da bai iya yi akan duniya Allah mutanen mu yau ba haka maka waye gari ba ba abin da ba ma iya yi akan duniya to shine malam yake faɗa sai yake cewa والدليل عليه قوله تعالى دليلي كما الله ne ya fada yace wala tajidanna nan yadda yace wala tajidanna tajidanna ashaddan nasi adawatan kai kaga ba a boye yake ba yayyar da yahudi ga addinin musulunci ba boye take ba ko to haka nan wala tajidannahum aharatan nasi ala hayati wallahi ka same su suka fi kowa tsananin kwaɗayin rayuwa min alladhina ashraku sun ma fa mushrikai kwaɗayin rayuwa yadda a nan wajen su ne lamba ta ɗaya wajen ƙin addinin musulunci to kuma su ne lamba ta ɗaya ta fuskar kwaɗayin rayuwa da kowace hanya magana ce yaya za a yi a samu kuɗi sai ce faƙara na hunfil hirsi Allah sai ya haɗa su cikin kwaɗayi bil mushriki na da mushrikai almunki ne ma'adi wanda suke tsinkarin cewa ƙarya ne ba ma maganar tashin alƙiyama daga duniya sai kaduna wannan dalilin fa yasa a makka ta kai fa Allah yana rantsuwa da kanshi shi ba za za'amal ladina kafaru allan yub'asu wayannan kafirin sun faɗi cewa idan an mutu ba za a tashi ba Allah ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace na rantsi da Allah wallahi alqiyama sai ta zo qul tuba asunna wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a Allah ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum wallahi sai ta zo wanda yake ganin dama daga duniya sai kaduna in ya riga ya ci yanka ai dama sai da hali wanda ke tunanin in ya mutu akwai tashi akwai hisabi shi ke dawa ya tunani kafin ya ci kayan ka ga cewa kai gidan nan fa ba fa guda biyu bane akwai shak to shine sai ya zamanto ya hada su da hirsu ma'adinul akhlaq az-zamima shi kuma shi ne wato ma'adani tushe na duk wata ɗabi'a wacce take mara kyau da anna man kana harisan ala duniya wallahi in mutum ya zama yana da kwaɗayi akan duniya tsara hadinahu fi talabin duniya ya watsar da addini wajen neman duniya ya fi komai sauƙi a gare shi sannan wa aqdama ala kulli mahadudin wa munkari sannan ya gabatu wajen afka ma duk abin da Allah ya hana bi talabin duniya wajen neman duniya fala darama da babu makawa tashtaddu adawatahu adawat dole ke tsanani ma a kulli man nala malan aw jahan tare da duk abinda ma a kulli ma nala aw malan malan aw jahan tare da duk abinda zai samu kuɗi ko matsayi babba tun da duniya ce a gaba kuma wallahi wannan bala'in ya shigo mu sai dai da hali kawai eh mutane yau akan duniya ba abin da ba a yi eh? abu mafi muni a kan duniya shine a ce mutum yana neman duniya ba zai same ta ba sai ya shirka da Allah ana yi ko bai ana wannan yanke yanke da kashe kashe da waye a yanzu mutane nawa ne suke ba zai su shiga kungiyar asiri kuma dan neman duniya eh? inda za ka gane haka cewa akwai kiristocin da sun sauka daga layi daga asali waɗancan da gudun duniya da aka san su to su kuma waɗannan yanzu sai ka samu coci sai ka ga an gano asalin foundation ɗin da aka gina ta a kan menene jawowacin mutane aka gina ta saboda addinin ya koma gwargwadon abin da kake na miracle suke cewa ne ku wanda za ka yi na ka ja hankalin mutane na ban mamaki na waye ke gwargwadon yadda za ka roƙi mutane ka tara mabiya to shi kuma irin wannan bai yiwuwa sai ta hanyar tsafafafi da amfani da aljanu za a in an ba mutum condition an ce za a gina wurin da sunan ibada amma a kan dawowakin mutane za a gina kuma da ransu za a kaso su a zo kuma zai yadda haka ake ga duniya ta riga ta shiga ciki shi sa yau ka samu ba wanda ya kai ta tara duniya don ka gane an shiga babun batinuhu fihin rahama wa zahiruhu min qibalihi al'azab to da haka sai zamanto wannan ita ce babbar cutar ko ka ji dan malam Ali na mangida yake ta gashi ka cutar da kanka hmm. son kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai aka kada tufan da ba zai kan bakwai ba sati ka sha ka yi teɓa ka mace tsabari ya karɓa ka riƙe tsuga ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa an ba kwanani da na fi alaka ya tana maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ce baka musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka yace amma ga kasala ta tsare ta cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba to ka ko ga ai akwai matsala to ne sai yake faɗan wannan wa amman nasara fa innahum su nasara fi aktsaril amri mafi yawancin al'amari mu'riduna anid duniya wa duniya suke muqbiluna alal ibadati wa tarki talab riyasati wa takabbur wa tarqu suna fuskantar wato ibada kawai da kuma barin neman shugabanci da rashin girman kai da kankan da kansu a kullum man kana kadhalika fa innahu la yahsulu nasa duk lokacin da mutum ya zamanto duniya ba ta ajandarsa ba zai taba bari ka ganshi ana rikici da shi a kan duniya fa innahu la yahsudu ba annasa wala yu'dhihim wala yuqasibuhum ba zai zo yana wa mutane hasada ba eh sannan kuma ba zai zo ya cutar da su ko rigima a kan duniya ba bal yakunu layyin al-arikati fi talab al haka samu yana da sauki wajen kawai shi gaskiya take nema wannan dalilin ne ta isa irin su su haibu rubu tun kafin manzan Allah Allah ya aiko shi da suka karanta sifar da location ɗin da suke ganin Allah zai aiko annabi jama'a fa saboda neman gaskiya suka baro tsiriyar da suke daga ƙasar Rum Italy lokacin da ya karanta cikin wa'incan littattafan cewa ariyar da Allah zai aiko annabin kashi ariya ce da take da yawan tarin da biyu ya duba kuma ya ga a lokacin babu inda ya fi tarin da bine irin yankin jazira sai fa da ya biya kuɗi ayarin mutanen da suke zuwa can don kasuwanci su dawo dan Allah yana so a biya shi zai biya kawai yana so a kawo shi area saboda kawai in Allah ya aiko annabin ƙarshe ya zama su ci karo da shi mutanen da ya biya don su kawo shi an taho ana kan hanya suka yaudare shi suka sai da shi a matsayin bawa aka ya zo garin maka ta biya za a kawo ka ashe ana tafiya ba ka sani ba an yi cinikin da kuma sun karɓi kuma aka zo aka sai da shi a matsayin bawa wannan dalilin yasa da Allah ya aiko annabi da musulunci yana daga cikin mutanen da suka sha bakar wahala a maka saboda neman gaskiya kawai to shi za ka hada da a an kamar yanzu maganar sufanci ne da ake kaga wayancan na asali sun gina shi ne akan abin da zai haɗa ka duniya yi ne. amma ga ga mutum da sunan sufanci kuna wa fi zalika na fi suna. ai ma da maganar sufanci sai dai a ba hankali ko ko kuwa ko ga kai da baka kira ka sufun ba kana taka dan da ita duniya shi kuma yana neman ta ina zai dame ta ta kowane hali kuma ya ce maka ma'anar sufanci shine gudun duniya eh ai ka zafi a hankali ne sai yake cewa a'a sai yake cewa فهذا هو الفرق بين هذين الفريقين fi هذا الباب wannan shine bambanci a wannan babin tsakanin waɗannan mutanen guda biyu wa huwa al bi qawlihi ta'ala zalika bi anna minhum qisisina wa ruhban wa annahum la yasjudu sai ce wa ha huna daqiqatun nafi'a anan gurin akwai wata matsala mai zurfi fi talabid din a cikin neman addini sai ce huwa anna kufran nasara azlazu min kufur yahud kafircin kiristoci cewa Allah uku ne ya fi girma sama da su yahudu da suka ce uzair dan Allah ne sai yake cewa li'annan nasara yunazi'una fil ilahiyyati wa fil nubuwati wal yahudu la yunazi'una fil la fil nubuwati galibi yahudu ba a cika da su akan Allah ko za a bauta akan annabta ne sai ce wala shakka fi anna al-awwal na farkon ya fi girma sai ce summa innan nasara ma'a gildu kufrihi kiristoci tare da girman abin da ke kansu na tare da shirka lamma lam yashtad hirsuhum ala talabi dunya yayin da kwaɗayinsu wato ba shi da alaka da duniya bai yi tsanani ba bal kada fi qalbihi shay'un min al-mail ila al-akhirati tare da haka a cikin zuciyarsu akwai wani abu na karkata zuwa ga lahira sharrafahum Allah bi qawlihi sai Allah ya sharrafa su yace wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara wa amma al amma su yahudu ma anna kufrihim ko kufrahum tare da kafirun a kafu ya fi sauƙi fi jambi kufrin nasara a bangaren kafircin kiristoci tsaradahum Allah ya kore su wa kassahum Allah bi mazidin Allah ya keɓance su da cinuwa ta musamman saboda ne asalin abin da ya lalata yahudu ya zama kowace irin ɓanna suna iya yi a doron ƙasa suna da alaƙa da ya za su samu duniya ne wanda ta ja har addinin ma wanda suka ce suna kai in dai za su samu duniya to take shi za shi to lokacin da duk kuma al'umman musulmi ta koma haka to sai dai la haula wala quwwata illa billahi kawai wallahi sai dai ga hali kuma wannan halin an riga an shige shi sai dai da hali da mm. haka wa jumlatu annahum la yastakbiruna fi mahalli rafin sabaru anna to dama akwai wanda Allah ya ce ba sa girman kai kamar wasu zukur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiyatan dun al-jahr min al-qawl bil ghudi asali wa la takun min al-ghafilin sai ce innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudu kaga wajen wa'anda ke wajen Allah sune mala'iku sannan walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma fil ardi min dabba wa ma fil ardi min dabba wal mala'ikatu hum la yastakbirun kaga su mala'iku da bi asu ba yadda za a yi ma Allah girman kai kamar kullun sanin habu shi ke sa ka san hadarin sa baka gaba da gaba da shi yanzu ku tambayi in akwai jami'in tsaro a nan zai faɗa wanda bai taɓa riƙe bindiga ba to bai san hadarin ta ba amma wanda ya ɗauki bindiga ya riƙe ta idan ya ganta riƙe da wani ya fi kowa sanin haɗarinta wajen yin gaba da gaba da shi zai zai faɗa maka yasa za ga jami'in tsaro da ya zan ya ji kukan bindiga abin farko da zai shine ya kiba amma wanda bai san haɗarinta ba yana iya jin kukan ta ce bari ya ci gaba da tafiya shi ai ba abin da zai faru ko ya dai su ya ga wani ke faruwa ne a gani sannan Allah ya ce walahu man fi samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun hmm. yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ana nufin mala'iku hmm. shine wa'inda ke wajen Allah wa'inda ke sama da wa'inda ke kasa wa'inda aka turo a samin la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai akan ibadarsa sannan ba sa kosa saboda yusabbihuna al-layla wan nahara suna tasbihi ga Allah dare da rana ba sa yankewa sannan Allah ya ce innamal mu'minuna ko innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha qarru sujadan tasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun kaga ba sa girman kai zaka sai zamanto Abu Mas'ud yace wa annahum la yastaghfiruna atafun atafi akai ala anna minhum ai wa bi annahum la yastakbiruna an qabul al-haqq ba sa girman kai wajen karɓar gaskiya fa idza fahimu wa tawaitawa da una idan suka fahimci gaskiya za su yi tawadu wala yatakabbaruna kal yahud ba sa girman kai kamar ba yahudi sai yace wa hadhihi al qaflatu shamilatun li jami'i afrad jinsi wannan ya game da dukkan daidaikun jinsi fa sababiyatuha li aqrabiyatihim mawaddatun lil mu'minina wadiha hmm. yace sababiyyar da ya zamanto suna da kusanci wajen dama dama ga muminai a fili take sai yace wa fihi dalilun ala anna tawadua wal iqbal ala al-ilm wal amal wal i'rad an ash-shahwa mahmuda wa in kana dhalika ma'a kafir wannan dalili ne cewa akan fuskanta akan aiki da ilimi da bujirewa duniya ko da ba musulmi ne yake da wannan ɗabi'a sai kaga mutane na yaban shi ina ba ta fahimta amma idan na san mandira ai ba duna zalika bane amma me ya ja mai yabo a idan duniya duniya take ganin girman sa bayan adalci sai kuma fahimtar da aka yi bai da buƙatar duniya shine dare an fahimta to ko a nan za zaka samu akwai mutanen da suke haka da ko waɗanda mu mun san su duk mu'amalar da za ku yi da su in dai ta kuɗi ce sai dai a hankali me nake nufi da sai dai a hankali ba mutunta ban ya ta haƙƙin ma ba za ka karɓo ma ba na fi haƙƙin ma ba su karɓa ballanta na kai da kake ba su karɓo na ka saboda duniyar kwata-kwata ba ta gaban su kuma sun taka matakin da duk yadda za a yi duniyar ta karu ga ta amma wallahi ba ta gaban su to za ka samu akwai irin waɗannan naka ibnu ashir yake fal muradu min qawlihi la yastakbiruna annahum mutawadi'una munsifuna suna da tawadu kankan da sannan suna da adalci sai yace wa damiru wa annahum la yastaghfiruna yajuzu an yaudu ila ma ada ilayhi damiru bi anna minhu ay wa anna alladhina qalu inna nasara la yastaghfiruna ba sa girman kai bai kunu qad asbata tawadu ali jami' ahli millati nasraniyya fi dhalika al'asr sai zaman Allah ya tabbatar da tawadu ga dukkan kiristocin da ke rayuwa a wannan zamanin sai yake cewa qad kana nasara al mutahallihina bi makarim min al-akhlaq kuma kiristoci larabawa sun fantu suna da makarim al-akhlaq yana daga cikin dalilai guda hudu da yasa tun da Allah zai yi aiki a daren farko ya aiko annabi cikin larabawa kuma sai ya zaman tuka so tasa'in hadda biyar a karan farko waɗanda za su zama sahabban annabi larabawa saboda dalili hudu dalili na farko kuma suna yin shirka da Allah ko su yi zina a yi tata a yi faɗa a kan ƙabilanci tsakanin wannan ɗan ƙabilar da wannan in wani ya samu gada aka kwace ana yi shekara arba'in ana faɗa saboda ita amma duk da wannan lalacewar ta jahiliya aka ga abin farko da suke kiyayewa suna mugun kiyayewa tarihi da ruwaito mutum ya taɓa yin ƙarya shi yasa ga Abu Sufyan hadisi cikin Bukhari kitabun bada ilwahi lokacin da ya je kasar Sham da ake mai tambaya akan Annabi ai cewa laula an ya asiru alayya kadiban yace ba dan kada tarihi ya roƙi na wa Annabi ƙarya ba sanda ake tambaya ta waye shi yace laka zakku alayhi yace wallahi da nawa manzon Allah kada yace amma duk da fa lokacin bai musulunta ba amma yana ganin abun kunya na ƙarshe daga baya tarihi ya roto a gane cewa ƙarya i kai ba zai iya ba ko bai san shi dai haka ne zai dagi dole ya faɗi gaskiya sannan abu na biyu suna da shaja'a jarumta wanda ke maka faɗa mara dalili sunan da mai dalili ya zo da gaske shi yasa wani sahabin ana baka tarihin shi da yadda yawa addinin musulunci da ma za ka ɗauka shi ma wani mala'ika mala'ika ne sannan abu na uku suna da makarimul akala kyawawan ɗabi'un da na saukar baƙo da duk wanda ya zo gurinsu shi yasa tun a jahiliya za ka ga cewa idan ka zo kana baƙo balarabi zai tambaye ka ba daga ina kake zai siyar da kai yau zai siyar da kai gobe sai ranar na uku in ya siyar da kai in an waye gari ran na hudu in ya gama ka motsa ma daga nan ne ma zai fara tambayar ka daga ina kake ina za ka amma in ba haka ba a ka'idar su in ka zo kana bako su diyafa a baka abinci kar ma a tambaye ka daga ina kake kwana uku ne wannan shine dalilin da malikiya suka yi kiyasi suka ce kasau su ka shigo gari kada ya wuce kwana uku kwanakin diyafa to sai kuma na hudu Allah ya ba su kuwatun zakira kwakwalwa mai mugun karfi wajen haddace abu hmm. wannan dalilin yasa ba su cika damuwa da rubutu ba wadda tun a wancan lokacin balarabe ne kaɗai za ka iya tambayi shi ya faɗa ma kakansa na ɗari shi ne ɗan wani shi ne jikin wani shi ne waye inda a ce magana za ta biyu ta kan wannan wancan rigimin da aka fara duka azabin ilimin mutsalau da hadisi sai mun zo an tantance balarabe da wanda ba balarabe ba sahabi da wanda ba ba sahabi ba wai yaushe ne ma tunani ya fara zuwa cewa in mutum ya faɗi magana a bincika a gane gaskiya ya faɗa don ta tabbata a karɓa yaushe wannan matsalar ta fara shin cikin sahabbai ta fara ko bayan annabi ya rasu fitina ta taso musulunci aka fara wannan shi yasa cikin sahabbai ka ga babu wannan shi yasa ƙaramin sahabi in ya ji magana daga babban sahabi ba matsala babban sahabi in ya ji daga ƙaramin sahabi ba matsala ka je ka bincika za ka ga duk ayoyin da ake karantawa na hadisi idan sahabi ya ji daga wani sahabi dan uwansa kawai in yace an rajul daga wani mutum babu wani malami a duniya da yake tambayar sai ya gano waye wannan mutum saboda ana da yakinin cewa sahabin annabi ba zai karya ba bai ji daga wani bai ci yaji ba a yi da shi yasa na ce idan an zo wannan babu wani malami ya kutsa ya ce wai idan sahabi ki faɗi magana shi shi kaɗai ne ba za a karɓa ba ko su biyu saboda ba mutawatiri ba ne a wannan babun sa daban ne yasa mu bayan an gama wannan kawai yanzu risalar al'allamatul albani za mu samu karantar da mutane bayan sallah ya riga ya yi kasan dama haka muke yawa ba abin da zai warware rigiman nan bayan an gama to za mu ɗauko littafi akan matsalar nan akan kabaru ahad da mutawatiri mu karantar da mutane amma yanzu duk abin da aka faɗa an wakilce mu an wuce wajen takwa an riga an wakilce mu an riga an wuce wajen maganan ya ƙini ko waye a mu abin da Allah ya ɗora mu da annabi muna nan a kai ita kanta kalmar zannu a ƙur'ani tana da ma'ana guda shida daga cikin ma'anar zannu a ƙur'ani tana zuwa da ma'anar tabbas Allah ba ya ce wasu ta'iro bisabari wa inna hala kabiratun illa alal sai ya ce allazi ne gulluna nan zato kuke yi za ku haɗu da Allah ko kuna da tabba za ku haɗu da shi eh fara al nar Allah ya ce fa bannu annahum aga mujrimi za su ga A lokacin da suka ganta zato suke za su fada ko tabbas sun shiga eh wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu me haƙo muku a ɗauki biya in ni banantu a lokacin mutum bayan an ba shi littafi a hannun dama a gaban Allah zato yake yi zai samu hisabi mai sauƙi ko tabbas ne amma kaga aka amfani da wa da zanni to dawo fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake ya yi hallabi na amanu idan za a ja'akumul mu'minatu muhajiratu idan mata sun zo sun yi hijira Allah sai ce famtihinuhunna ku jarrabe su kaga Allah da yake ya yuhal ladina amanu shi ta bangaren sannan wajen duk wanda yake da imani Allah ya sani amma da yake ku jarrabe su ku gana suna da imani ko ba su da imani sai ce Allahu a'lamu bi imanihi hmm. Allah shi ya sani suna da imani ko ba su da sai ce fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuka san cewa suna da imani wata na'ura take da ita kai da za ka gane cewa da gaske tana da imani tana da ita yanzu nan da me za ka yi amfani da abin da yake shi ne mafi rinjaye ko wannan abin da ya fi rinjaye gare ka amma Allah ya kira shi ya ce maka fa'in alimki muhunna idan kun san cewa suna da imani falatar bi uhunna ashe a lokacin da abu ya zama turin jayansa yana da yawa haka wajen Allah wannan abun ilimi ne yana fata an fahimta a wajen Allah wannan abin wa ilimi ne sau da aka maganan mutawatiri da kabaru ahad akwai abubuwan da da yawa in ka ce shi ya cika ka'idan mutawatiri rushe su za ta yi yanzu maganan wasu shidu shahidai ne mai ba wajen shaida Allah ya ce a kafa shaida da mutum nawa biyu ba shaida da mutum biyu mutawatiri ne ko kabaru ahad kabaru ahad sai ce fa illan ya kuna ne rajulai in ba a samu maza guda biyu ba farajul wa mar'atani mimman mantar min ash shahada. a samu mutum nawa daya da mata nawa biyu idan an samu namiji ɗaya da mata biyu har yanzu mutawatir ne ko kabaru ahadi kuma Allah ya faɗi dalili yace an ta dilla ihdahu ma fa tudhkira mi saboda ɗayan ta manta ɗaya ta tana ma ɗaya ta tana ma ɗaya ka ba a amfani da wannan ka'idar shi kansa Allah da bai kamata ya kafa ta a matsayin ka'idar da ake karɓar wani abu da za a kafa shaida da shi a matsayin addini ba sannan mu dawo yanzu akwai abin da saboda rinjayensa yau da gobe ta sa duk yadda haka ne da ni da ku idan muka hau mota aka ana tafiya idan aka danno ta a tsiyace shin a tasa birki birki ya ce. tabbas ne ko zato rinjayen wa ta amma yau da gobe ta sa duk wanda ke Najeriya ko wanda ke duniya tare da ya san cewa ma in an taka birki ya filuwa ana mutuwa amma ya yadda ya shiga mota ya kwanta a ɗauko shi a yi gudu 180 biyu. saboda yana da tabbacin idan an taka burki za ta tsaya yasa ya yadda a yi ne to yadda kake da tabbacin idan an hau mota an taka burki za ta ci shi yasa kake gudu da ita wala haka muke da tabbacin an bi ka'ida ta ilimi aka kai zuwa ga annabi ya faɗa ko mutum ɗaya ne ko biyu haka muke da wannan tabbacin ko kuwa wannan ma mutuwa za ta yi idan mutum yanzu ya ɗauki matarsa ya kai ta asibiti za a yi mata operation shin tabbas ne ta tashi eh amma me zaton sa mafiwa za ta tashi ai wannan ne yau da gobe ta sa mutane har suka mai shi ya koma ya kiyi za su kai matansu su yadda a yi operation saboda suna da zato suna da tabbacin yanzu ba zato ba ne cewa tabbas ne idan an yi za a tashi don in mutum zato ike yi ba wanda zai yadda ya kai matan shi a yanka ta ko kuwa to yadda ka ga waɗannan abubuwan yau da gobe a mu'amalar mutane sun ma daina hutuntu sun mai da shiwa tabbas mu ma haka muke da tabbaci akan karanta wannan na. sallallahu alaihi wa sallam wannan na bada misali ne kawai wannan matsalar mu littafi za mu mu karantar da ita duk abin da ya kamata a haɗa ƴan uwa sun riga sun faɗa sun wakilce mu a kai saboda haka ana nuna mun cewa lokaci yayi Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗa wannan shi kuma a takabbur din da Allah ya faɗa har yanzu yana da majal domin nau'in girman kai guda uku ne so dan faɗe su in gobe yayi sai ka san kai a wani bangare kake na mutakabbiran masu girman kan sai ka san a wani aji za ka saka kanka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah madaukakin sarki ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya Allah ka yi wa shugabannin mu albarka Allah ka shirye su Allah ka yi riƙo da hannunsu Allah ka sanya tausayi da rahama da jin ƙai ga zukatansu Allah wa'annan shugabannin Allah kada ka sa su zama azaba gare mu Allah ka sa su zama rahama gare mu inda aka fara samun sauƙin matsalar tsaron na Allah ka dawwamar da al'umma sauƙi ba a samu ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dawwamar mana da ainihin wato wannan sauƙin dukkan sunayensa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ƙeriyoyin da ake fama da rashin zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya dawwamamme don wannan ababe da ake da shi na arziki a ƙasar nan su tabbata don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah subhanahu wa ya tsare yankunanmu ya tsare ƙasashenmu, kuma da buƙatarsa ta alkhairi Allah ka biya masa, Allahuma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu ya bari as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين